assalamu alaikum al'ummar duniya gaba ɗaya. gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudan gudanar da addu'o'i muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban ƙasa malam bula ahmad tinubu godiya ga matar shugaban ƙasa sanata remi godiya ga NSC ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro malam nuhur baɗu godiya ga sanata shehu buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a senate godiya ga wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito ina godiya ga amfani maliki zubairu wakilin marubin kudu wanda ya taimaka min yadda shi ya ta bangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa to na da mashawarar mu da mashawarar da shi mutanen da ba su mai aka ba za su kirgu ba muna godiya muna godiya wani nisan san da mamana to ta ce tana son sun ta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun tasiri ga mama assalamu alaikum an fara alal gungo na gori Allah ya bada lada da rufe asiri na gori na gode da ba da lada Gidi Allah ya rufe asiri al'umma annabi da malaman da dukkan al'umma Allah ba su Allah ba su lada. Amin. ta ce Allah ba su lada Allah ya ba da lada. To amin dai. To to to wannan daga bakin mama kenan. To ni kuma dan mama ga ni ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi. Maza da mata gari da ƙauye da ma na wajen Najeriya waɗanda jama'a wanda suka je suna shi ɗawafi akan wannan intanet da Allah ya idramsa da shi. to amma alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba mu ta dawo gida ina ƙara godiya ga jami'an tsaro jami'an tsaron Najeriya wallahi ni na ga abubuwan da da ban ma san da su ba waɗanda ake sai a dan ce da mu wani abin ya same ka zaka ga wani abu dan kafin mamu ta fito a cikin daga kama mamu zuwa fitowarta ni da ido na ga mutane an da mutane sun kai ɗari takwas waɗannan ni na gani da ido na saboda na shiga sassan ko kuma ana nuna mun irin kokarin da ake yi na harkar tsaron da ban shiga mun da ban san ana yin wannan ba to amma alhamdulillah yanzu na sani ina ƙara godiya ga shi shugaban ƙasar maimaita da kuma matarsa da kuma mutane da suna da yawa gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana musamman ta addu'a saboda addu'ar nan ta yi tasiri addu'ar da aka yi akan mawa akan wannan bayan Allah da suka ɗauki mama ta yi tasiri saboda a cikin abin da nake so in ba ku sani akwai wanda shi an kai shi ya yi sati uku ya yi sati hudu a can washe gari zai fita ran da ana yi gobe zai fita aka kawo mawa ya ce shi da ya ga tana kuka ya ce shi ba zai fita ba zai tsaya kula da wannan tsohuwa mutumin nan sai da ya sati biyu da kwana hudu bayan fashi an sallame shi damar ya wata daya to har wannan tasirin addu'a ne kuma abun mamaki shi wannan bawan Allah kirista ne ita kuma musulma ce ita tana salloli tana addu'a gudun nan shi kuma yana addu'a ta coci Allah ya kubutar da bawa to har wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙurut Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta Allah ya kare mutuncinta ta Allah ya bayyana cikin aminci wallahi wannan addu'a ta tasiri muna godiya muna godiya muna godiya ga wata dan sha wahala amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita suka jata a ƙasa to wannan abin shi ne ba ta wahala amma tun da aka kai ta can sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah Allah ya kawo wani addinin sa daban addinin ta daban amma dai an haɗu yan Najeriya Allah ya kawo shi akan matsayin shi ne ya ce cewa ba ta gudunmawa har ta dawo cikin iyalinta na gode na gode na gode alaikum gode na gode wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na mutum ina jin shi ya fito daga arfa tare kuma da rundunar mata kuna tafiya babu abin hawa kun zo kun a ranar abin dare ya yi nisa kuma kai kana cikin ƙoshin ka. matan amma akwai masu rauni kuma kuma za ka kuna ɗan yawa ke ku ce ku haɗu ku uce ku je ku yi jifa kun isa wajen jifa a tiris kamar misalin yadda yaya ku masu kafin da ku iya yin jifan ku ne ko kuma da ku jinkirta to a Muzdalifa ba ku tsaya ba kenan kar kun wuce ba mu tsaya ba a ah, ba ku kyauta ba ai ai a wajen wasu malamai ma ba ku da hajji ma amma ba na ce wannan kaulin marjuhi ne amma dai da so idan ka ga girman muhimmancin tsawa a Muzdalifa na ce yasa na faɗa maka kaulin ka fahimce ni dole ne a tsaya a Muzdalifa dole ne a tsaya a Muzdalifa aƙalla ka yi sallan magriba da isha aƙalla kuma ba a barin musdalifa akalla to ko da kace dama ko da ku zo rana ta a dare ya riga ya ya tsala kamar mu ce karfe 1 dare yawwa to to dama daga wannan lokacin ana iya barin musdalifa masu rauni masu rauni sune shi hadisin da za mu karanta nan gaba sanana asma'u ta yi sallah ta ce a duba mata yaya kamar ya bace aka ce a'a ta ƙara yin sallah ta tambaya a duba mata kamar ya bace aka ce eh sannan ta tashi aka ce lafiya ta ce manzo Allah ya mana wannan umurni ya mana wannan uzurin ga ga ga ga ce wan za su iya yi mata kenan ba ga kowa da kowa ba so haka mata ne kadai za su iya wucewa sai wanda ke tare da matan wanda matan ba za su iya yin ibada ba sai tare da shi to babu laifi to idan kuka wuce kuka je kuma a mafi kyau in za ku kwana a mina a ku bari ku yi sallan asuba rana ta fito rana ta fito sai dai in a ababin lalura irin na waɗancan matan da masu rauni to shine za ku iya yi kafin wannan lokacin amma mafi kyau a bari rana ta fito sannan a yi jifa bayan fitowar rana ina fatan an gane amma idan kuka yi cikin daren ba wai ba wai wasu sun ce jifan ku bai yi ba amma ba wanda ya ce za ka maimaita har wanda suka ce bai yin ba su ce kuma za ka rama ba kuma ba su ce akwai jini akwai wanda suka ce akwai jini a kanka amma jinin <coughs> na rashin kwanan <coughs> musdalifa ne mu da ma hadaya ne shine muke tunanin za da ai hadaya ne ko kuma kawai eh wasu suna ganin cewa akwai jini saboda ka bar wata sha'ira wacce take cikin sha'air masu girma amma dai wasu da yawa suna ganin babu musamman in dai ka tafi din kamar yadda ka faɗi a lokacin da ka kuka yi daf din bayan muntasaful lai kuma da lalura na cewa kuna tare da masu rauni ba haka nan da karfin ku da lafiyan ku ba Allah ya saka da alheri kamar yana da wata tambaya eh ka bashi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akrama kallah ina so a ƙara mana bayani akan hufi hufi Eh ta huffi. Na gane. To, watan huffi a takalmi ne da ake yin shi a asalin shi da fata ɗaya lokaci ya shi daga shi kuma shikenan sai a yi haƙuri ina so in tashi ɗaya saura kwata to shikenan to kenan kai daga kai kenan takalmi ne da ake yin shi asalin shi da fata wato safa ce ai har yanzu ana yin su a wasu ƙasashe kamar mutanen Turkiya da Laraba da sauran suna amfani da shi safa ne na fata da ake sanya shi zuwa ƙasan idan ƙafa. Kuma za a gan shi wato ana yin shi kala biyu, ko dai saman shi ya zama ƙyalle, ƙasan shi ya zama fata, ko kuma dukan shi gaba ɗaya ya zama fata. Ana tafiya da shi. Ana tafiya da shi. Wato ko ba takalmi za ka iya tafiya da shi. Wannan ya bambanta shi da socks. Ina fatan ka fahimta. Wannan ya bambanta shi da socks. malamai kamar yadda ka sani ya inganta a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafawa a kansu wato yakan yi shafa a akan huffi ga hadisin almugira tun shu'ba nan sananne fa hawaitu li anza'ahuma ko fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani bi taharatil wudu ko huma tahiratan ko a adhaltuhuma tahiratain a a akan dai sharuɗa da malamai suka faɗi guda uku mafi girma sanannu na farko ya zama da tsarki mutum ya sanya huffin wato sai da ya kammala alolansa ba ya wanke wannan kafan ya sa wannan sannan ya wanke wancan ya sa ba sai da ya kammala alola sannan ya sa huffin yana da tsarki na alola sannan na biyu ya zama za a iya tafiya da shi wannan hufin shi kaɗai ba tare da an buƙaci sa takalmi ba watan ana tafiya da shi shi kaɗai na uku ya zama babu huruk ramummuka a jikinsa wanda zai bar ruwa ya tsatsa ya je ya taɓa ƙafa an fahimta to in ya zama haka rami ake nufi dai wanda yake rami ne banda irin na saƙa wanda yake kaman kaga socks ai kaga da rami amma idan amma ba yagewa bane so babu wannan irin yayyagewan a jikinsa wanda zai sa ruwa ya iya taɓan kafan mutum to in ya cika wannan sharuɗan mutum zai iya shafan hufinsa a shafan kofi kuma a wajibin shafan shine saman kofi. amma malaman malikiya musamman suna ƙarawa da kuma wato mustahabbin ko sunnan shafan kuma wato a shafa sama da ƙasa kamar yadda ya zo a hadisai da dama cikin hadisan da suka nuna yadda ake shafar hufi. So hufi uh, nau'i ne na takalmi kuma socks. In Allah da ban manta ba ranar amma misali in ka je in ka shiga jirgi ba a baka wani socks haka wani dan karami haka an akan baku ai wani lokaci a jirgi ko wani mai dan kauri haka to na fatan shi shine hufi yawanci kamar yanzu a Moro a Turkey na ga suna da wani al'adan ko duk in za a shiga masallaci za a gan su da yawa ma a masallaci mutane suna sawa su shiga su sallah da shi ko ba haka bane saboda saboda ba san a shiga musu masallaci da takalmi zaka cire takalmi sai ka sa huffi sai ka sai ka shiga kai sallan ka kai ibadan ka mutane da yawa ko anan suna sawa ina ganin mutane da yawa anan ma da shi za mu zo da shi wata rana wajen karatu insha Allah na'am Assalamu alaikum. A ah, ba sai ba da tallafi ba ba dan dai dan siyan kofi kuma a ba.